baki mai yanka wuya. Wasu al'amura biyu sun zo wa ‘yan Najeriya a ba zata a wannan makon. Na farko murabus ɗin shugaban jam'iyyar APC mai mulkin ƙasar. To, kowa inuwa kashi dole shi barta. Na biyun kuma, shi ne wani ƙari a farashin man fetur. To, kaga wannan ai musiba ce ga ƙasa wannan abu da aka yi kuskure ne kuma ya kamata shugaban ƙasa ya tashi tsaye wani abu akan wannan abu jama'a assalamu alaikum kamar yadda muka ji a farkon wannan makon ne rikis aka ji cewa shugaban jam'iyyar apc mai mulkin najeriya abdullahi adamu ya gabatar da takardar ajiye mukaminsa yayin da har yanzu da sauran lokaci a wa'adin shugabancin nasa. Bala Ibrahim shine babban daraktan watsa labarai na jam'iyyar ta APC ta ƙasa. Sanata Abdullahi Adamu ya saukar daga mukaminsa na shugaban jam'iyyar APC na ƙasa, wanda hakan kuma kamar yadda kundin tsarin mulki na jam'iyya ya tanada, muƙaddashin shugaba na ƙasa mai kula da shiyar Arewa, Sanata Abubakar Kyari ya maye gurbinsa a matsayin shugaba na riko. har sai lokacin da jam'iyya kuma ta yanke shawarar mataki na gaba da za a ɗauka. Haka zalika, Sanata Iola Omishore, wanda yake a da shi ne sakataren jam'iyya na ƙasa, shi ma ya aje aiki don karan kansa kamar yadda kundin tsarin mulki na jam'iyya ya tanada, barista Festus Fuanta daga jihar Plateau ya maye gurbinsa a matsayin sakatare na riko. koma menene dalilin da ya sa waɗannan tsoffin shugabanni guda biyu suka sauka daga kan kujerunsu abubuwa ne na siyasa wanda yake abu ne na jam'iyya ba a fito fili an bayyana dalilan da suka sa su suka sauka ba ita siyasa dama ta gaji irin wannan cikumurdi ana iya samun rigingimu walau na salon mulki walau kuma wasu abubuwa wanda suka shafi dai harkar jam'iyya suna iya sawa a samu rashin fahimta a tsakanin mambobi ko kuma shugabanni to ba a yi bayani akan menene musabbabi ba amma ba wanda za a ce an tilasta masa ya sauka daga wannan kujera da yake rike da ita duk da yake dai jam'iyyar ko kuma shi abdullahi Adamu ba wanda ya fito ya bayyana dalilin ɗaukar wannan matakin to amma mai fashin baki kan lamuran siyasa farfesa bello muhammad bada ya yi hasashen dalilin haka To da duk waɗanda suka san yadda siyasa take a Najeriya ba su mamaki domin Abdullahi Adamu da sakataren shi sun aje ko kuma ansa su su aje duk wanda ka ɗauka. Ba mamaki domin kada ka manta Abdullahi Adamu a lokacin da ya zo ya shugabanci jam'iyya ya zo a matsayi na ɗan takarar wasu daga cikin waɗanda ke kusa kwarai da gaske ga shugaba Muhammadu Buhari. To kuma kada ka manta yana ɗaya daga cikin wanda kuma ya fito a wannan lokaci kafin a yi zaben share fage ya faɗi cewa ga wanda a ɗan takararsu bayan wannan ya wuce idan baka manta ba kuma aka yi zaɓen share fage wanda suka ce ɗan takarar su na kasa yin koda na biyu bai yi ba kuma bai yi na uku ba wannan ya nuna maka nauyinsu ga jam'iyya ga 'yan jam'iyya da ke jefa kuri'a to kowa wa kashi dole shi barta abinda na zata tun daga da an kace ce an tsaye da bala tinubu na da cewa da na abdullahi adamu zai yadda kwallon mangwaro shi wuta da guda, to amma kaga da yake lokaci bai yi ba sai yanzu da lokaci ya babu yanda za a yi su tafi daidai kada ka manta kowannensu ya yi gwamna shekara ta dubu da da 1999 don haka kar ta sankar kada ka ji mamaki a ce ma duk da shekarunsu guda ne ba su iya tafiya daidai wani al'amari da ya haifar da rudani a zukatan 'yan Najeriya a wannan makon shine na wayar garin ranar Talata da wani ƙari a kan farashin man fetur a faɗin ƙasar daga Naira 537 zuwa Naira 617 a kowace lita. Rahotanni sun bayyana cewa da wannan ƙarin wanda shine na biyu da sabuwar gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta yi a cikin ƙasa da watanni biyu kacal da ta hau kan mulki. ya sa ana sayar da litan man fetur ɗin kama daga naira 537 a gidajen mai na kamfanin nnpc har ya zuwa naira 650 a wasu wurare har ma 670 a gidajen man dillalai masu zaman kansu a faɗin ƙasar. A cewar ɗan gwagwarmaya kuma shugaban haɗakar ƙungiyoyin arewacin Najeriya na stura Ashir Sharif, hanyar da gwamnatin ta ɗauka kan wannan lamari ba mai bullewa ba ce. magana ce ta gaskiya duk wanda yake ƙasan nan musamman mai ƙaramin ƙarfi ya waye gari cikin tashin hankali saboda muna ta kiraye-kiraye ga gwamnati tun daga wancan ƙarin kan ya kamata a duba maganar farashin nan a rage farashin nan daga 540 a rage shi sannan in ba ku manta ba na faɗa muku cewar ba zai yiwu gwamnati ta ce ta bar maganar man fetur a hannun 'yan kasuwa ba ɗan kasuwa musamman 'yan jari hujja 'yan kama guri zauna da muke da su musamman a ƙasa irin ta najeriya ba su su siyo abu naira ɗaya naira ɗari su sai da shi naira dubu ba ba yadda za a ce a bar nnpc tunda ta zama kamfani mai cin gashin kansa na kasuwa a ce zai dinga ƙayyade kuɗin man fetur a najeriya haka kuma rago kamfanin da suke shigo da man fetur ba zai yiwu ba wannan in an ce za a kyale su su sa man fetur wa kuɗi da kima daga nan zuwa disamba sai kuɗin man fetur ya kai naira dubu ɗaya wanda ko ba 'yan ƙasa ba za su iya rayuwa a wannan tsarin da ake ba yanzu daga wancan tsarin da aka yi ka shigo garin abuja ka gani inda ya fi ko'ina masu arziki da shi da Legas, za ka gane a kan titi za ka ga motoci da abin hawa ya ragu da gaske saboda mutane ba sa iya siyan man sa abin hawansu sannan na shiga gari kano mutane suna gaya min ‘ya'yansu sun daina zuwa makaranta ya ce me yasa suka ce ba za su iya biyan kuɗin motar da ‘ya'yan da suke biya ‘ya'yansu su je makaranta su je su dawo daga makaranta zo gida ba to kaga wannan ai musiba ce ga ƙasa in dai kai ba a haife ka a cikin famili na arziki ba ko ba kai je cikin gwamnati ka samu kuɗi ba kenan kai kamar ba ɗan ƙasa ba ne wannan abu da aka yi kuskure ne kuma ya kamata shugaban ƙasa ya tashi tsaye wani abu akan wannan abin kuma idan shugaban ƙasa makusantansa ba za su gaya masa gaskiya ba mu za mu gaya masa daga safiya zuwa yau ya rasa sama da kaso 25 na mutanen da sun zaɓe shi a lokacin da aka yi zaɓe a yau sun rabu da goyon bayan gwamnatinsa saboda wannan abun iya rashin adalci ya kai a nuna akwai rashin adalci a cikinsa yau wani ya zo ya faɗa min bisa ƙididdiga ta nuna cewar daga wata ɗaya zuwa yanzu daga kwana arba'in zuwa yanzu kayayyakin abinci sun tashi da kaso ashirin da da biyar biyu. a ce masara ta haura dubu arba'in buhunta wannan akwai galari a ciki so da haka ya kamata a yi wani abu akan wannan abu kada mu jefa kasar mu da kanmu a cikin tashin hankali da ba za mu iya fito da ita ba mai fashin baki kuma shehin malami farfesa bello muhammad bada shi ko yana ganin wannan ba abin mamaki ba ne kuma ya yi hasashen cewa ba a nan kaɗai za a tsaya ba. Ko a lokacin da ake cewa ana wannan tallahi ba talaka ke jin daɗi ba waɗannan da aka watallahi su ne manyan suke jin daɗi masu wannan sana'a da manyan ma'aikata kuma yanzu nan da wannan al'amari ya zama kuma shi talakashi ya fi kowa wahala watan wajibi ne mutanen mu haddai talakawa da waɗanda ke jefa kuri'a su yi karatun ta nasu idan lokacin siyasa zo ana kwashe hankalin mutane su yi ta fitina wasu wasu akan jam'iyya ba su mai da hankali su duba menene a manufar jam'iyya wannan jaya tallahi kada ka manta duk manyan jam'iyyu dinnan guda uku da ake sa da su ci zaɓe kowane ya alƙawarin zai jaya tallahi amma talakan najeriya a wannan lokaci bai san illar wannan al'amari ba sai yanzu ya ji ne ga jikin shi wannan ƙarin kuɗin mai da muka waya gari da shi yau ba ƙaramar wahala ba ce da yawa wasu za su ta tafiya ƙasa wasu za su sai da abin hawansu babu tun da aka cewa an saki mai ga kasuwar duniya kada ka gaci cewa wai ya tsaya na akan naira 620 a gaba yana iya ƙaruwa abin da an ka sani ga kasuwa kamata ya a ce kuma shi na iya saukowa ƙasa idan a kasuwar duniya inda ake sai da gurbatacce mai sauki amma ga halayya irin ta najeriya da kuma shugabanni magabata na najeriya to mu komi ya yi gaba in dai tsada ta in na wahal da talaka ne to ko abin ya sauki sama ba dawa shike baya ba wannan shike da ciyo Masu saurare a nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. godiya ga wakilin sashen hausa nasiru adamu el-hikaya jumbi hamza ne ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc